Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yammacin yau Litinin 24 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Rasha ta yi na cewa ta yiwu sojojin Ukraine sun ta da wani bom ta kuma zargi Rasha da shirin kitsa aikata hakan tare da dora alhakin akan Ukraine. ta yiwu rishi sunak ne zai zama shugaban jam'iyyar conservative kuma prime minister birtaniya bayan da ya zo na biyu a fafatawar neman mukamin inda listros ta kayar da shi kasa da watanni biyu da suka wuce bayan shekara goma na shugabancin xi jinping a kasar china yiwuwar ƙarin shekaru biyar na mulkinsa tare da sabbin manyan jama'ai da aka yi imanin shine ya zaɓa. kanun labaran kenan hukumar dss da 'yan sandan abuja sun ce wa jama'a su kwantar da hankalinsu a kan kashedi da na samun harin ta'addanci a abuja wanda ofishin jakadancin amurka ya yi a jiya ana iya kallon wannan kusan landa. wadda ita kasar amerika ta yi akan harkar cikin gida a nigeria cewa ta fitar da sanarwa akan tsaro wanda kuma zai shafi yanayi na tsaro a cikin kasa to wannan ba haka yake hurɗa na tsakankanin kasashe ba nigeria ba za ta je amurka ba ta yi irin wannan dan takarar shugaban kasa jam'iyyar apc mai mulkin najeriya a zaben baki ahmad tinubu ya kai ziyara a jihar kano idan allah ya sa ka samu nasara ka zama shugaban ƙasar Najeriya. Da farko mune maka wasici da ka ji tsoron Allah. A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ce ta ɗau alkawarin kawo ƙarshen ambaliyan kogin Komadogo Yobe da ke jihar Difa wanda ke barna a duk shekara. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda baban gida Jibrin zai gabatar. Kana za a ji kaɗan daga ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Rasha ta yi na cewa ta yiwu sojojin Ukraine sun tada wani bom ta kuma zargi Rasha da shirin kitsa aikata hakan tare da ɗora alhakin akan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a lokacin jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa Rasha ce kaɗai a yankin ke iya amfani da makaman nukiliya. Zelensky ya ce idan Rasha ta ce ana zargin Ukraine da kitsa wani abu, hakan na nufin abu ɗaya. Rasha ta riga ta shirya duk abubuwan. Ya ƙara da cewa ina da yaƙinin yanzu ne ya kamata duniya ta ɗauki mataki mai tsauri. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce a jiya Lahadi ministan tsaron ƙasar Sarge Shoigu ya bayyana damuwarsa ga takwarorin aikinsa na Amurka da Birtaniya da Faransa da kuma Turkiyya. game da yiwuwar shirin Ukraine da ya hada da tada mummunan bom. Rishi Sunak ya nemi takarar babban mukami a Birtaniya kuma ya rasa. Yanzu yana da wata damar ya kuma ce dama na gaya muku. Tsohon shugaban baitul malal Birtaniya shine ya zo na biyu bayan Liz Truss a fafatawar da suka yi don maye gurbin Boris Johnson a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Ministan kasar Birtaniya. amma Truss ta yi murabus bayan kwanaki 45 masu cike da rudani shi kuma Johnson ya yi watsi da yunkurin dawowa. abin da ya sa ta tayu sunak wanda ya samu karbuwa sosai ya samu mukaman da ya rasa kasa da wata biyu da suka wuce samun nasarar shugabancin jam'iyyar conservative za ta wanke sunak wanda a yakin neman zaben da ya gabata ya yi gargadin cewa Tsare-tsaren trust a fannin tattalin arziki na rage haraji kuskure ne kuma za su haifar da matsaloli sosai kuma haka aka yi. A makon da ya gabata ne dai trust ta yi murabus bayan da shirinta na rage haraji ya janyo koma bayan tattalin arziki ya kuma janyo faduwar darajar fam. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta DSS da rundunar 'yan sanda a birnin Abuja sun nemi jama'a da su kwantar da hankalinsu bisa gargaɗi da ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya yi cewa akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a babban birnin tarayya Abuja. Ga dai rahoton Hassan mai Maina Kaina daga birnin na Abuja. hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato dss ta nemi mazauna birnin abuja da su kwantar da hankalinsu sannan suke kuma taka tsantsan wata sanarwa da ke zama martani ga gargadin da ofishin jakadancin amurka da ke najeriya fitar cewar akwai yiwuwar samun harin ta'addanci a birnin na abuja kakakin hukumar ta dss dr peter afuniaya ya ce aiko a baya hukumar tasu ma ta shafi da irin wannan sanarwa yayin da dss ke neman jama'a su kwantar da hankalinsu ta kuma tabbatarwa mazauna birnin abuja da ma najeriya baki daya cewar eh, tana tana aiki ba dare ba rana tare da sauran jami'an tsaro don tabbatar da kare dukiya da rayukan jama'a a jiya ne dai ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja ya fidda sanarwa da ke gargadin cewar akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a babban birnin tarayyar najeriya sanarwar na cewar 'yan ta'addan ka iya kai harin ne akan gine-ginen gwamnati wuraren ibadu makarantu kasuwanni manyan shaguna otal-otal da gidajen barasa gidajen abinci tasoshin mota filayen wasanni ko kuma cibiyoyi irin na ƙasa da ƙasa na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya abuja cp babaji sunday ko me zai ce akan haka eh mun ji wannan rahoton amma duk matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro na soja na air force na navy na civil defense na farin kaya dss duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba jama'a su zama taka tsantsan game da harkan tsaro sannan kuma idan suka ga wani abu wanda ba su yadda da shi ba ko ba su amince ba su gaya wa jami'an tsaro na mafi kusa da su. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne. Ana iya kallon wannan kusan katsalanda wadda ita kasar Amerika ta yi akan harkar cikin gida a Najeriya cewa ta fitar da sanarwa akan tsaro wanda kuma zai shafi kuma ka yadda ka gani din ya shafi yanayi na tsaro a cikin kasa kusan jiya da abin da ya kama tun ma daga shekaran jiya da yake mu muna cikin harkar tun daga shekaran jiya muka fara ji har lokacin da ita ta fitar da sanarwar ma'a ya sa jama'a cikin cikin wani yanayi na fargaba ita kanta gwamnatin najeriya an sa ta cikin wani yanayi wadda dole ta yi maza maza hukumar bincike na cikin gida ta hitar da sanarwa to wannan ba haka yake hurɗa na tsakankanin kasashe ba najeriya ba za ta je amurka ba ta yi irin wannan tsari wadda ake da shi na alaka tsakanin hukumomi na tsaro na kuma da masaniyar cewa ita amurka tana da irin wannan alaka tsakaninta da najeriya yawanci ta irin wannan hanya ake fitar da irin wayannan sanarwa to a takaice dai akwai wayanda ke da fahimtar cewa akwai siyasa cikin wannan al'amarin Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. An harba wani shahararren ɗan jaridar Pakistan mai binciken kwakwab a ƙasar Kenya a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. 'Yan sanda a ƙasar da ke gabashin Afirka da 'yan uwan ɗan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau Litinin. An harbe Arshad Sharif ɗan shekara hamsin a duniya a daren jiya Lahadi bayan da direbansa ya bi ta kan wani shinge da 'yan sanda suka sanya. domin duba motocin da ke bi ta babbar hanyar a tsakanin garin Magadi da Nairobi babban birnin kasar a cewar wata fitacciyar jaridar Kenya. Dan jaridar da aka kashe mai mabiya miliyan biyu a shafin Twitter. A watan Agusta ya gudo daga Pakistan saboda an yi masa barazanar kisa ga kuma kararraki da yawa da aka shigar a kotu a kansa da wasu 'yan jaridar bisa zargin tada zaune tsaye. Sharif ya gabatar da wani shahararren shiri na tattaunawa a kan siyasa mai suna Power Play tsawon shekaru da yawa a ɗaya daga cikin manyan gidajen talabijin ɗin Pakistan mai suna Ari News kafin ya bar ƙasar. Labarin mutuwar Sharif ya bazu cikin sauri a Pakistan, inda aka fara tura gaisuwar ta'aziyya daga sassan ƙasar tare da yin Allah wadai da kisansa. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun kawo ƙarshen farmakin da aka shafa sa'o'i bakwai ana yi a wani shahararren otal a garin Kismayo da ke gabar tekun ƙasar. Birgediya Janar Yusuf Hussein Osman Dumal, ministan tsaron yankin, ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa an kawo ƙarshen ƙawanyar da aka yi wa otal ɗin tawakal bayan da jami'an tsaro suka harba wasu 'yan ta'addar al su uku. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da la yanzu bari mu sake waiwayan mu amma kafin mu kai ga rahoto na siyasa. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi alkawarin ɗaukar dukkan matakan da suka dace domin kawo ƙarshen ambaliyar ruwan sama wanda ke kawo matsala ko kuma ke addaban garuruwa da suke makwabtaka da kogin Komadugu yobe a jihar difa firaministan jamhuriyar nijar uhumodu muhammadu shine wannan alkawarin a wata ziyara da ya kai a jihar ta difa kawo yanzu dai ruwan na kwamadugu yobe ya yi sanadiyar rugujewar kimanin gidaje dubu goma tare da lalata gonaki da dama a jihar difa ga dai abubakar isa da karin bayani kimanin dai makonni uku kenan da ruwan na koma dubu yobe ke ci gaba da yin ambaliya a garuruwa daban-daban na jihar difa inda kawo yanzu akalla magidanta dubu goma ne suka rasa gidajensu da kuma gonakinsu da dama sakamakon wannan ambaliyan ruwan na komadugu ya dai kasance al'ada a duk shekara ruwan na komadugu yobe na yin ambaliya a garuruwan da ke makwabtaka da shi to sai dai a bana al'amarin ya fi yin kamari musamman a garin lada inda firaminista na nijar uhumudu muhammadu ya fara ziyarta Firaminista Uhumudu Muhammadu ya yi alkawarin cewa gwamnatin Nijar za ta ɗauki dukkanin matakai da suka dace domin hana ruwan na Komadugu ci gaba da mamayar garuruwan na Difa tare kuma da nazarin hanyoyin da za a bi domin magance wannan al'amarin da ke samu a kowace shekara. Ruwa shi ɓanna kwarai da gaske wannan waje akwai gidajen da sun kafa da yawa gonaki kuma da yawa sun shiga cikin ruwa. amma eh, abinda muka gani eh, gwamnati da gubernar lokal da eh, da mayar suna kokari bisa ga a tsare rayuwar mutane da mutane da yawa an hidda su da gidajensu an maida su inda da sauki kuma ana na ana dangandali ana dangali na ƙasa da a tare ruwa to da wannan kuma na inda muke mun gani hayya lalle ta yanke hayya wadda ta ta da difa zuwa gingimi kuma eh, gaskiya matsala ce mai yawa to ko yaya al'ummar difa ke kallon wannan ziyara ta firaministan nijar usman ali na ɗaya daga cikin mambobin kwamiti na musamman da al'ummar da ruwan ya yi wa barna suka kafa domin tunkarar wannan al'amari a gaskiya firaminista da ya zo kuma ya yi maganganu masu muhimmanci waɗanda ya kamata a duk mazaunin garin ya jinjina mishi me yasa na hudu haka ya yi magana a kan din da za a yi babban katanga wanda za a yi wadda za ta tare diho ga baki ɗayanta kuma ya dawo ya yi magana a kan fon da za a yi wanda zai hudda ruwa waje bayan wannan kuma ya yi magana za a je a nemi masana a zama a yi nazari a kan kuma dugu tun daga maini abin da ya kama har ya kai lactad abu ne wanda ba yau ba muke jiran shi mun jima muna jira sai a wannan shekarar ne ubangiji allah ya sa da nazarin shugaban kasa aka dora muna firaminista wanda ya san me ya kamata a yi wa talakawa yau allah ya kashi cikin eh, jihar mu ta diwa har ya gaya muna ya sosa muna inda yake muna gaigai ya taho kamar yau abu ya same mu washe gari firaminista ya zo kuma ya ba mu shawarwari wa'inda mu ne ya kamata mu gaya mashi kuma shi ne ya zo muna da shi kamar shi ma dama a zanne ke a cikin garin difa. Firayim Minista Uhumudu Muhammadu a ziyarar tashi a jiha ta Difa ya kuma samu ganawa da wakilan kungiyoyin agaji a jiha da sarakan gargajiya da masu hannu da shuni game da irin taimakon ya dace a kawo waɗanda ruwan ya yi wa banna. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Abukar Isa. To a bangaren siyasa kuma taron ganawa da masu ruwa da tsaki a muhimman bangarori na al'umman jihar Kano da ke Najeriya ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu wannan ziyara ta shiga kwanaki na uku. Ganawar da ke zama dandalin sabunta alkawura ga masu zaɓe. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ne ke jagorantar ta. Mahmud Ibrahim Kwali na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tun a ranar Asabar ne ɗan takarar na APC ya sauka a birnin Kano a wani mataki na neman ƙuri'a amma ta salon ganawa da shugabannin rukunin al'umma domin fahimtar da su manufofinsa. Alhaji Ahmed Bola Tinubu kenan a zauren ganawa da limaman masallatan Juma'a na Kano karkashin jagorancin shugaban majalisar limaman Sheikh Muhammad Nasir Adam. I want to say, I stand here to assure that with blessing of Almighty Allah yayin da nake tsaye a gaban ku ina ba ku tabbacin cewa cikin yardar Allah Najeriya za ta bunƙasa kuma mafarkinmu na samun ƙasa a bar alfahari zai zama gaskiya. Rukunin 'yan kasuwa da shugabannin al'umma da na addinai ne ɗan takarar na APC ya gana da su. limaman masallatan juma'a na jihar kano sun gana da bola ahmad tinubu kuma shugaban majalisar su sheikh muhammad nasir adam shine ya jagorance su idan allah ya sa ka samu nasara ka zama shugaban kasar najeriya da farko mune maka wasici da ka ji tsoron allah magana ta biyu muna baka shawara da cewa kasar najeriya ƙasa ce da take cunkushe da matasa to a yi tunanin sama wa matasa aikin yi abu na uku mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa wannan ƙasar mu allah ya yi mata albarka ya kamata ka zama jajirtacce ka nuna ƙwarewarka da basirar basirarka wajen haɓaka harkar noma abu na gaba ranka ne muna baka shawara da a kula da harkar adalci idan ana jagoranci wanda ya zama shugaba na najeriya ya zama baban kowa uban da bai adalci ba 'ya'yansu su za su ba rena masa tafiya daga bisani dai ya gana da shugabannin kungiyar kan ta kiristocin najeriya reshen kano gwamnan jigawa badar abubakar da ke shugabancin kwamitin yakin neman zaɓe na bola ahmad tinubu a jihohin tara na arewacin najeriya ya fayyace manufar wannan ganawa dole ko da yaushe dan takara ya je magana da manya-manyan mutane wanda zai gaigaya musu munifofinsa kafin a zo a fara hawa drone ana yada wannan munifofi ba abin da ya fi damun su yanzu kamar tsaro da kuma inganta tattalin arzikin arewa wanda ya hada da inganta wutar lantarki da kuma karasa wannan abin nan pipe da aka dauko wanda zai kawo gas arewa da kuma neman man fetur da gas na arewa wanda aka fara kuma aka fara cikin nasara so ana so a haɓaka shi kuma wanda mun yi alkawari za a ci gaba da wannan daga neman wuta ta hanyar ruwa kamar na mambila da sauransu wanda allah ya hore mana a arewa a yau ne dai bola ahmad tinubun ke karkare wannan ziyara ta sa bayan ganawa da sarakuna biyar na jihar kano da maraicen jiya da kuma rukunin 'yan siyasa daban-daban a shiyar arewa maso yammacin najeriya mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria ta gaida na kwali da wannan rahoton kada a shafa wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A kwanakin baya ne dai hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ilimi wato UNICEF ta fitar da wasu alkaluma da ke nuna cewa akalla yara kimanin miliyan goma ne ko ma fiye ba sa zuwa makaranta a Najeriya kuma akasarinsu suna yankin arewacin Najeriya ne. Akan haka ne muka tattauna da Comrade Musa Jika shugaban kungiyar fafutukar kare haƙƙin bil adama na Amnesty Support Group da ke Najeriya akan wannan alkalma da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar dangane da abin da ya shafi 'yancin bil adama ko kuma yara na samun ilimi. hau kuma za ku ji tattaunawa da wakilin a jihar borno ya yi da barista zanna mustapha mai wata makaranta da ke ba da ilimi kyauta ga yara marayu da rikicin boko haram ya kashe iyayensu ko kuma ya mai da su 'yan gudun hijira da fatan za a yi sauraro lafiya mu abin da muke gani akan wannan matsala na rashin zuwan yara makaranta har kusan miliyan goma mu muna kallon ya mafi alkaluman da aka bada na miliyan goma domin in karka manta akwai waɗanda suke karkara waɗanda ma ba su ma taɓa sanin ma akwai wani abu ma wanda ake ce ma makaranta ba balle kuma ka gangaro birane da kuma ɗan biranen da suka ɗan suke ɗan ƙoƙarin samun abubuwa na more jin daɗin rayuwa to saboda haka mu a nan a yanda muke kallo wani hakki ne wanda duk ɗan ƙasa yana da wannan hakki gwamnati ta tabbatar da ta ilmantar da shi wannan doka ce ta ƙasa ta tabbatar da wannan cewa wajibi ne duka gwamnatoci tun daga tun daga firamare har zuwa sakandare har zuwa gaba da sakandare wajibi ne a tabbatar da gwamnati ta ilmantar da al'ummanta wannan hakki ne wanda ya rataya a kan gwamnati wannan kundin tsarin mulki shine ya da wannan so saboda haka munan muna kallon Ah, akwai kasawa da kuma sake na ita kanta gwamnatin da muke a ah, kai a yanzu saboda wani abu ne wanda yake ya shafi ci gaban al'umma da kuma ah, gyara tarbiyyar al'umma domin duk al'umman da suka wayi gari ba su da ilimi to tarbiyyansu ma za ka ga daban ne da wanda suke da ilimi saboda haka wajibinmu ne mu yi kokari duk yadda za a yi gwamnati ta cika aikinta wanda kundin tsarin mulki ya dora mata na ilmantar da 'ya'yanta waɗanda a yanzu an yi kiyasi sama da mutum miliyan goma eh, eh, eh, da yara ba sa zuwa makaranta so saboda haka kaga wani abu ne mai tada hankali da kuma firgitarwa. Best thing you can get in life is education. Without education you are not. Tsohon shugaban Najeriya Janar Olusegun Obasanjo kenan yake jawabi a lokacin da ya kai ziyara wata makaranta mallakar barista Zanna Mustapha makarantar da kuma ake ba da ilimi kyauta musamman ma ya ga 'yan talakawa ko kuma marayu wanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su. chief Olusegun Obasanjo ya jaddada mahimmancin ilimi ga 'ya'ya inda ya bayyana cewa duk wanda bai da ilimi tamkar jahili ne kuma hakan yana da hatsari don haka ya yaba ga barista zanna mustapha dangane da gudumar da yake bayarwa wajen inganta ilimi a jihar borno da ma najeriya baki daya to ko mai barista zanna mustapha zai ce game da wannan ziyara da tsohon shugaba olusegun obasanjo ya kai masa to abun alfahari ne na daya shi obasanjo ya ce ya tashi yau wace ya zo nan to duka dai ba komai ba ne ce cewa ya san wannan makaranta domin ba yau ya zo ba wannan ta uku ne da ya zo makarantar nan kuma ya yiwo hanyoyi eh, da yawa da ya ce a taimaka wannan makarantar kuma in fact ya yiwo a lot of abubuwa da yawa da yake na taimaka wannan makarantar kuma alhamdulillah muna samun wannan irin taimako ba ta kudi ba dai amma ta dai cewa mu an an da recognizing din mu a nan United Nation bacin wannan at least yau mutum ya zama CNN hero da wasu abubuwa da ke tare da wayannan kuma wayannan su ne abin da za a iya kira success ko a cin wanda mutum ya samu akan wannan amma abun alfahari ne yau a zuwa ce wannan makarantar da muka fara da yara 36 yau a zuwa ce muna da wajen 2018 to wannan irin kuma muna da maka daga makaranta ɗaya zama wajen makaranta hudu to kuma kaga wannan abubuwan ba abu ne da mutum zai ce wai abu abun alfahari ba ne alhamdulillah mun gode Allah kuma Allah ya sakawa duk masu taimakon mu ka wannan fannin wannan yara da suke karatu a nan makarantar naka duka su marayu ne ko kuwa akwai masu a'a ai a cikin wannan na ƴaƴana duka a wannan mutum suke ƴaƴan director na makarantar nan duka a cikin makarantar suke bacin marayu akwai yara kamar a ce mutum ne yana bama. mun san shi yana da kuɗi da guwa abin alhamdulillah da yaya da yawa yara da yara wajen yaya talatin a ce ya zo nan shi da kanshi din yana idp kam ana ba shi abinci a kwano ya ce to wannan in ka zo ka ce musu ai ubansu bai mutu ba to ba adalci aka yi wa ba duk abin da iyayensu suke da shi an kona an bar su aka kuma in suka zo nan ai kusan muraicin ne duka to annan bayan marayun da su ne eh, kashi uku na wayannan to akwai wa daidaitun yaran da suke suna da uba kuma abin nan kuma bacin wannan din akwai 'ya'yan masu hali don ba komai bane in duk lokacin da aka tara marayu a waje daya sa a ce kaga an ce mu marayu ne da wannan amma in suka zo suka ga ɗana da kuma ɗan limanin anguwa ko wani abu na to suna filin cewa wannan ashe ba mu so ba ne to haka abubuwan su yake. to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta shirya tare da bada umarnin shirin julie legal gresham na ko baban yar jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. can ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da kwazo. to madalla gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakon da kuka aiko mana. ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga kawo mai ruwa Bajuga da sale muhammad isa Bajuga. kuka ce muna jajantawa al'ummar nijar bisa wani harin ta'addanci da 'yan ta'adda suka kaiwa wasu matafiya inda suka kashe mutane sama da goma daga ƙarshe muke addu'a allah ya masu rahama ya kare gaba amin sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa wuta matsalar tsaro mai karfi da ke ci gaba da yunkurowa a 'yan kwanakin nan a jihar mu ta Neja abin takaici ne. Saboda haka muna kira ga shugabanninmu da su yi duk mai yiwuwa domin kashe ta tun lokacin yin hakan bai kure ba. Ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Babba Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Buliyaki. kuka ce muna fata Allah ya ba mu nagartattun shugabanni a zaben shekara ta 2023 da ke karantowa don su dawo da martabar a yi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Madatai da Magaram. kuka ce shiga cikin wani mawuyacin hali da ɗalibai suka yi a yankin gaya na jamhuriyar Nijar sakamakon rufe wasu makarantun horar da masu aikin jinya wannan abun damuwa ne kwarai da gaske fatanmu allah ya kawo daidaito tsakanin gwamnati da shugabannin makarantun domin ɗalibai su dawo su ci gaba da karatunsu to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. An harba wani shahararren ɗan jaridar Pakistan mai binciken kwakwaf a ƙasar Kenya a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. 'Yan sanda a kasar da ke gabashin Afirka da 'yan uwan ɗan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau Litinin. An harbe Arshad Sharif ɗan shekara hamsin a duniya a daren jiya Lahadi bayan da direbansa ya bi ta kan wani shinge da 'yan sanda suka sanya domin duba motocin da ke bi ta babbar hanyar a tsakanin garin Magadi da Nairobi babban birnin kasar a cewar wata fitacciyar jaridar Kenya. Dan jaridar da aka kashe mai mabiya miliyan biyu a shafin Twitter. a watan agusta ya gudo daga pakistan saboda an yi masa barazanar kisa ga kuma kararraki da yawa da aka shigar a kotu a kansa da wasu 'yan jaridar bisa zargin ta da zaune tsaye sharif ya gabatar da wani shahararren shiri na tattaunawa a kan siyasa mai suna power play tsawon shekaru da yawa a ɗaya daga cikin manyan gidajen talabijin ɗin pakistan mai suna ari news kafin ya bar ƙasar. labarin mutuwar sharif ya bazu cikin sauri a pakistan inda aka fara tura gaisuwar ta'aziyya daga sassan kasar tare da yin allah wadai da kisansa jami'an tsaron somaliya sun ce sun kawo ƙarshen farmakin da aka shafa sa'o'i bakwai ana yi a wani shahararren otal a garin kismayo da ke gabar tekun kasar Birgediya janar yusuf hussein osman dumal ministan tsaron yankin ya faɗawa sashen somaliya na muryar amurka cewa An kawo ƙarshen ƙawanyar da aka yi wa otal ɗin tawakal bayan da jami'an tsaro suka harba wasu 'yan ta'addar Alshabab su uku. To masu sauraro da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe Idan Allah kai mu za ku da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon Ghana GMT za ku sake jinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser gresham da ta haɗa shirin da fada umarni da kuma injiniyan mu na wannan la'asariya baba ya koma kiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum